Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kamar yadda muka saba kawo muku shirye-shirye kan zaben shekarar 2023 da ke tafe a duk ranar Alhamis. yau ma shirin bai saba lamba ba. A daidai lokacin da jama'a ke kukan cewa ba su samu damar yin rajistar zaɓe ba ko inganta ta. Kwatsam sai ga bayani daga hukumar INEC cewa ta soke rajistar mutum miliyan ɗaya da ɗoriya daga cikin mutum miliyan biyu da dubu ɗari biyar da ashirin da uku da ɗari hudu da hamsin da hudu da suka yi rajista daga ranar ashirin da takwas ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya zuwa sha hudu ga Janairun shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. a ƙoƙarinta na tsabtace kundin bayanan masu zaben. Menene hujjar INEC ta yin hakan? Yaya za a yi da mutanen da aka sokewa rajista? Kuma ta waɗanne hanyoyi wannan mataki zai shafi zaben shekarar 2023? Mun faro da jin ra'ayoyin waɗansu 'yan Najeriya dangane da wannan mataki. Mai magana Khadija Algarba daga nan Kano. Magana soke rajista da INEC ta yi gaskiya abu ne na a tsaya shi a mai duba na tsanaki sosai kaga idan lokacin yin rijista ya sai ga mutum ɗaya ya yi rijista biyar na mazaɓa daban-daban kuma idan zaɓe ya yi haka zai buwa wa'innan mazaɓin ya yi fa zaɓe da wannan katin zaɓuka da i guda biyar haka ƙananan yara 'yan shekara goma sha uku sha hudu zuwa sha biyar sai kaga su ma sun yi rijista to kaga ku hakan ba daidai ba ne idan ainih irin wannan rijistar ta soke gaskiya ta yi daidai sunana aminu adamu malamadori daga jihar jigawa to hakikanin gaskiya wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka ma iya cewa ta yi daidai amma idan waɗannan mutane da suka yi rijista ba su cika ƙa'idojin da ya kamata ba na rijista muddin aka ce ba su cika wani ka'idoji ba to don an soke katunan su ba laifi ba ne kuma akwai buƙatar idan har da sauran lokaci wannan hukuma ta ba waɗannan mutane dama domin su zo su gyara wannan domin su ma dama su ce a matsayinsu na 'yan najeriya a ce sun samu wannan dama domin su zaɓi wanda suke so su kawo canji a ƙasar su sunana alhaji muhammad haruna a gaskiya ba goyon bayan sauke katunan zaɓe da inec ta yi musamman idan ka yi dubi da yadda mu arewa dama muna kukan ba mu samu mun yi wannan rajista ba sannan a ce waɗanda suka ɓata lokacin suka je suka yi a ce an sauke nasu da hujjan cewa wasu sun yi sau biyu da sauransu abin tambaya a nan shin inec dama bata shirya tantance asalin katuna masu kyau da marasa kyau da na bogi ba ta zo ta yi wannan saukewar sannan kuma tambaya ta biyu shin waɗannan katika da ta soke su ne na bogin tana da tabbaci akan haka ko kuma masu kyau ne a ga mu dai a nan arewa mu da dama can muna kukan an bar mu a baya ba mu samu mun yi katin zaɓe sosai ba sannan a ce waɗanda suka bata lokacin suka je suka a ce an soke nasu gaskiya ba na goyon bayan wannan abu da inec ta yi tun a farko tun kafin a je ko ina wannan ta nuna kasawar ita inec ɗin cewa tun a yanzu ba za ta iya gane katakan bogi da na kwarai a ce ta soke na bogin ba sai dai a ce an soke na kowa adadi mai yawa irin wannan gaskiya ba na goyon baya muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da ke tsokaci kan matakin INEC na soke rajistar masu zaɓe miliyan guda da ɗuriya. mutunci na katin zabe na mutunci na katin zabe na yawan kyauta sai mai aike na yawan kyauta sai mai aike na kana wayan ka kana cuta ta ina ta da kwan katin zabe na ina ta da kwan katin zabe na buga gangar ɗan ni da dole ka gano amfani na tunda hukumar INEC ce ta yi wannan hukunci mun tuntube ta mun kuma yi sa'a ta bayyana mana dalilan soke rajistar sama da mutum miliyan guda. hukumar zaɓe a ƙoƙarinta na samar da ingantaccen zaɓe a shekara ta 2023 kamar kuma yadda dokokin zaɓe ya tanadar da hukumar ta yi wa dukkan ɗan ƙasa wanda ya cika dukkan adadin jefa ƙuri'a a bashi dama a mashi rijista domin ya mallaki katin zaɓe don ya bashi damar yin zaɓensa a zaɓukan da ke tafi a dalilin haka ne hukumar zaɓen ta fara yin wato aikin sabunta rijistar zaɓe ɗin a watan juni na shekaran da ya gabata ta yi zango na farko ta yi na biyu ta yi na uku ta kuma dakatar da wannan rajista a wannan lokacin sai ta samar da wa'annan katina wa wa'anda suka yi rajista a wannan zangon ah, idan muka duba a ƙarshen wannan zango na ɗaya da na biyu da na uku hukumar zaɓe ta yi rajistar mutum miliyan biyu da dubu ɗari biyar da ishirin da biyar da takwas wanda su ne sabon rajista na zaɓe tsakanin watan juni na shekara ta 2021 zuwa watan janairu na shekara ta 2022 a cikin wannan adadin miliyan biyu da dubu ɗari biyar da ɗoriya hukumar zaɓe da ta tsabtace wannan rajista ɗin da aka yi sai ta samu miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da ishirin da shida da ɗari uku da hamsin da shidda a matsayin wayanda suka yi rijista ba bisa ka'ida ba Wala Allah sun yi rijista sau biyu Wala Allah sun karya wata doka wanda wato matakan da ya kamata a ce sai mutum ya cika kafin a mishi wannan rijista ɗin. a dalilin haka sai ta soke rijistan su wa'annan mutane ɗin. wa'anda kuma rijistar su aka same ta ta inganta aka buga musu katunan su aka kuma je aka raba musu su kamar yadda doka ta tanadar za mu iya cewa uh, wannan wa'anda suka saba wa dokan babu kuma wata dama a gare su na su sake yin rijista domin ai hukumar zaɓe har kullum tana amfani da lokaci ne da kuma dokoki ta saka lokacin da za ta yi rijistar nan ta kuma saka lokacin da za ta dakatar da rijista saboda ta tsabtace ta samu ta samar da wa'annan katunan ta baiwa masu su kafin lokacin zaɓe to kaga za mu iya cewa gaskiya lokaci yanzu ya ƙure amma kamar yadda yake dama aikin ta ne sabunta wannan rijistar lokaci-lokaci idan aka gama zaben shekara ta 2023 Allah ya kai mu za a sake buɗe kofa na sabunta ko kuma yin katin zaɓe amma duk da haka mutum in har ya san dama wata kuskure ne ya yi ya saka yanzu da aka zo aka tsabtace rijista ta hana katin shi fitowa to sai ya kokari ya kiyaye wannan kuskure ɗin idan ka san ka taɓa rijistar katin zaɓe katin ka ya bata idan ka zo ka ka gaya wa jami'an hukumar zaɓe ka taɓa rijista katin ka ya bata in katin ka ya kankare ne ka faɗa ka taɓa rijista katin ka ya karkare kar ka je kaka sake yin sabon rijista dole in kai sabon rijista aka zo aka tsaftace za a daɗa soke shi saboda mu mun san dama ka taɓa yin rijista so za a ɗauka kenan za ka sake yin wani ne kawai don son ranka hakanan hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta ɗauki wato aikin tsaftace wannan rijistar zaɓe ɗin da matuƙar mahimmanci domin eh, sahihin zaɓe kan fara ne da sahihi da kuma tsabtacen rijista na zaɓe ɗin yanzu haka hukumar zaɓe ta ci gaba da aikin tsaftace eh, rijistar zaɓe da aka yi daga watan janairu na wannan shekarar zuwa eh, watan juli da aka dakatar da yin rajistar gaba ɗaya. Idan aka gama tsabtace wannan, aka cire wa'anda suka saɓa wa ƙa'ida za a je a manne baje kolin sunayen dukkanin rijistar zaɓe bayan an haɗa shi da tsohon rijistar zaɓe da muka yi amfani da shi a shekara 2019 wanda muke da miliyan 84 eh, da ɗoriya za a haɗa da wannan sabon rijistar za a manne su a mazaɓu sabila da a baiwa dama wa mutane su je su duba su tabbatar da sunayensu da bayanansu ya fito daidai idan akwai wanda yake da gyara akwai jami'an wanda za su kai korafinsu domin a musu su wannan gyaran kuma hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta tana ba da tabbacin cewa dukkan ɗan ƙasa da ya yi rijista kuma ya yi rijista bisa doka za a samar mishi da katin zaben shi domin a bashi dama ya kaɗa ƙuri'a muna sa ran a watan oktoba zuwa farkon wata na nuwamba na wannan shekara da muke ciki za a samar da katinan nan a kuma fara raba su wa masu su zainab aminu abubakar kenan jami'a a hukumar inec Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiyatrust sai kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Sai kuma ta Badegi Radio akan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Barkanmu da dawowa. Domin jin irin tasirin soke rajistar masu zaɓe sama da miliyan guda da hukumar zaben Najeriya ta yi, abokiyar aiki na Halima Jumrau ta tattauna da Farfesa Kamilu Sani Fage. Ga yadda tattaunawa ta ta kasance. To wannan dai abin da za a ce shi ne na farko dai ta wani fuskar abu ne wanda daman ya kamata a ce ita hukumar zaɓe ta yi ta tabbatar cewa ba wani wanda yi rijista fiye da ɗaya. A domin dama abin ɗaya daga cikin abin da yake kawo magudin zaɓe shine mutane su yi rijista fiye da ɗaya idan dai har an tabbatar to wannan abu ne da ya dace sai kuma ta fuska ta biyu da za a kalle shi shine cewa abun yana da ban tsoro an yi rijista kusan mutum miliyan biyu da rabi kusan rabinsu wato miliyan ɗaya da wani abu an soke shi to wannan ya nuna cewa a ƙoƙarin da ita hukumar zaɓe take yi na cewa za ta yi zaɓe ko ta kawo hanya ta na'ura mai kwakwalwa kamar ba a shirya ba to don haka gaskiya wannan abu ne wanda yake da ban tsoro wanda kuma gaskiya zai jawo kace na ce a wajen 'yan siyasa da yawa mm. yau wato to aida ya kamata a ce a ƙasar ko kuma in ce hukumar zaben tana da wani tsari na tattara bayanan da kowane mutum akwai bayanin shi dama a ajiye a cikin wannan rumbu. Yadda duk wanda ya zo zai sake yin rajista sau biyu a san ya riga ya rajista. INEC ba ta da irin wannan tsari kenan. gaskiya abin da ya nuna ba ta da shi domin eh, in ma tana da shi din to ba ta yi amfani da shi ba tun wajen yin eh, rajista din don da kamata ya ce kamar inda muke da tsarin nan na bbn da, da wanda idan mutum ya je kan wannan zai za ta hana shi to da kamata a ce ita ma hukumar zaɓe tana da wannan rumbu na sunayen wa'anda tawa rijista tintini wanda idan e, mutum ya zo zai yi za a iya ganewa a hana shi tun daga farko amma barin shi aka yi haka yanzu gaskiya zai kawo kamar yadda na ce kace na ce mm. Yawwa dalilan da hukumar zaɓe ta INEC ta bayar su ne cewa akwai waɗanda suka yi rajista sau biyu kuma akwai waɗanda suka tafka wasu kurakurai wajen yin rajistar. Shin waɗannan dalilai sun isa su zama hujjar soke irin wannan ɗimbin rajista haka? To gaskiya ba lalle su isa ba, wanda dai zai isa shine cewa wa'anda suka yi rajista fiye da ɗaya. amma wa'anda suka yi kurakurai wajen abin bai kamata a ce hakan aka yi ba da tunda da sauran lokaci sai a fito da wa'annan ɗin menene kuskuren su a ba su dama a ga yadda za su gyara amma a ce an yi fyaɗen 'ya'yan kaɗanya da wanda suka yi kuskure da wanda kuma da gangan suka je suka yi fiye da ɗaya a sa su duk guri ɗaya gaskiya abin babu adalci a cikin tafiyar kuma wannan ya nuna cewa ita kanta hukumar ma tun da farko ba ta wayarwa da mutane kai sosai ba inda su san cewa ba kowa ne ma ya kamata ya je ya rijista ba kuma in ya zo rijista ga yanda zai yi. Mm. To, Profesa, a ganinka wannan mataki da hukumar zaɓe ta INEC ta ɗauka zai shahi zaɓe mai zuwa na shekarar 2023? Na ganin ba zai shafi zaɓen ba, Ah, sai dai kawai zai kawo kace na ce ne za a fito a ta cece kuce musamman idan aka yi rashin sa'a wa'anda suka yi na wani bangare ne ko na wani addini to a nan ne abun zai shafi zaben ta yadda za a samu ah, a fito da batun addini da ƙabilanci da ɓangaranci ya fito fili in dai har muddin INEC ɗin hukumar zaben ta fito da sunayen wa'anda aka yi ko kuma ɓangarorin da aka yi to gaskiya in ba su aka ci ba za a yi fami kan gyambo za a ta da matsala babba fiye da yadda ake zattanta siyasar najeriya yanzu an komun so komun ki ana kallanta ne akan ɓangaranci da kuma dini nan ma zai kawo ah, surutu a ce ana yi ne don a soke wani addini ko ko wata ƙabila ko wani abu wanda gaskiya zai ƙara jagula matsalar kamfen ɗin zaɓe fiye da yadda ake zato. To an gaida Farfesa kamilu Sani Fage, malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawarsa da Halima Jimrau. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jimarau, sai ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da editan shirin Sagir Kano Sali Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.